ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ya dace kafirai da masu ƙaryata manzanni da masu saɓo su ji tsoron kar Allah maɗaukakin sarki ya kama su da azaba kwatsam suna zaune ba su sani ba dukkan ni'imomi daga Allah maɗaukakin sarki suke sawa'un na rayuwa ne irin su arziki da aminci da lafiya ko irin su zaman lafiya ne da ɗaukaka da matsayi da makamantansu mutum baya da wata mafaka don yaye masa cuta a lokacin tsanani sai Allah maɗaukakin sarki sai ka ji yana ɗaga murya wajen roƙonsa saboda ya san babu wanda zai iya kawar da baƙin ciki da yake ciki sai Allah. Shirkarsu da Allah ya saka su suna butulcewa ni'imomin da Allah ya masu, wanda a ciki akwai yaye masu cuta don haka ne aka ce masu ku ji daɗi da abin da kuke ciki na ni'ima har azabar Allah ta kusa ko ta nesa ta zo maku.